Gwamnatin Jihar Borno Arewa maso Gabas ta ce an samu ƙarin adadin shiga makaranta a cikin shekaru biyu da hawata kan karagar mulki, saɓanin shekarun baya, Kwamishinan Ilimi na jihar, Alhaji Musa Inuwa Kubuwa ne ya bayyana haka a wani hira da na yi da shi a Maiduguri. Mun yi abubuwa a makarantun nan da ya jawo hankalinsu yawanci iyayen sun dawo da 'ya'yansu a kamar misali da ciyarwa ma iyaye sai sun tallafa ma ɗalibai ma 'ya'yansu a makarantu yanzu alhamdulillah wasu da ke bayarwa makarantar babu ma wasu gidajen namu to alhamdulillah yara sun samu sukunin da su zai tsaye a gidajen makarantu su yi karatu domin samun biyan bukatan abin da iyaye ke so to a haka zalika kuma wayannan makarantu da halayen da suka kasance a ciki wato gine-gine daga azuzuwa ne zuwa ɗakin kwanan ɗalibai a zuwa gidajen malamai ɗin wani ma in an baka ka je ka zauna ciki kyauta ba za ka je ba domin hatsari ne alhamdulillah shi mai girma gwamna a yayin yi kokari an gyara wayannan kusan saba'in da biyar bisa ɗari na wayannan makarantun yanzu an riga an gina sabbi kuma an yi kwaskwari mama wayanda suka lalace an gyara yanzu azuzuwanmu na nan kuma gidajen malamai duka an gyara su yanayin yadda in ka je dai cewa wannan makaranta ce jihar borno na daga cikin jihohin najeriya da ke da koma baya a wurin ilimin ya'ya mata akwai wani shiri na musamman wannan magana ne misali yanzu a wasu wurare ma za ki tarar yawan mata da suke makaranta sun mafi maza ɗin sai dai abinda ba za a rasa ba akwai wasu sassa na jihar nan inda ba wai kawai muna da koma baya wajen ilimin mata ɗin ba ta ma na maza ɗin domin a nan akwai gurguwan fahimta da aka yi wa musamman ita ilimin boko kuma ba don komai ba domin irin yadda rayuwa ta kasance na musamman waɗanda suka amfana da ilimin boko ɗin ba su dawo sun sarrafa ta yadda al'ummansu za su amince da rayuwarsu kuma su yadda da su su ga lalle boko din akwai abin da zai amfani rayuwarsu ba mm. saboda haka ne ma shi mai girma gwamna ya sa yanzu za a nada wani kwamiti wanda za su je ire-iren wa'annan wurare wadda har yanzu suna kallon akwai gurguwar fahimta kuma akwai zato ga wannan tsarin ilimi din to ire-iren wannan wuraren za a je a fahimtar da su kuma mu dubi ainihin menene matsalarsu domin zahiri akwai rashi wanda damuwa ne ‘ya'yan nan da ba a so su je makaranta akwai musamman abubuwan da suke yi wanda suke yi na biyan bukatan iyayen saboda haka gwamnati in dai lalle muna so mu sami nasarar ilimi a wayannan wuraren nan dole mu ɗauke wayannan misali yanzu yara nan in kiwo suke yi in iyayensu na da dabbobi mu sami hanyar da za a kula da dabbobi nan ba lalle ya hana yara nan zuwa makaranta ba kowane uba in ya kai ɗansa makaranta akwai tallafi da za a bashi wanda zai taimake shi domin ɗansa ya ci gaba da zama a makaranta yaran nan kuma za a ciyar da su kyauta a makarantun nan kuma a lura da su inda kuma idan sun karasa in za su yi gaba ba gwamnati za ta ɗauki nauyin cin gabansu. Alhaji Inuwa Musa Kubiyo, kwamishinan ilimi a jihar Borno, masu iya magana da ya sun ce ilimi shine garkuwan ɗan adam. Adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.